salamu alaikum salamu alaikum alaikum salamu barka da yamma ina gajiya ba gajiya wato na kawo ƙara yaran nan na gagare ya hana yaran nan sakewa a gaskiya yadda na fito na raina ya a baki da ba don na ga ke dattijuwa ba ce hakika da na kare ki da mari zane hakika inda na to da ba dan na ce dattin jawabi domin yadda ya rantsi ita kula da na da ma da zai da na ga wani yaro ne wannan da ta sai in gallaki da mari to amma amma ya masa kunne ba shi ba yaro na da ya kara shiga halin hanyar sa danka yake na waga gare ke dukan danka ko ya komai na dukansa na gaya a gaskiya ba na so asiri

wallahi gara a ka kuma lawa a gagara magagara ya fi karfin to shikenan ya dan naka me yasa ni zuwa na sai na kai kara ko ni kaiwa eh? wa hana ki a jarumi ne wallahi jarumi ne duk ɗan kasana kansa in yi masa ya rama ya yi fara samun alayya bar da kuma ya ke daure masa gindi na daure masa na daure ya ke daure masa gindi ko to shi kenan na daure akan ne kuma kai ga kana ne na daure ne bayan ga dole ne barin mun da kana tura mun su a kwata ya tura mu a kwata an tura nace na tura wa kin gani ko kin gani ko wa a kin gani ko kin gani ko ya tura me yasa ka tsaya ka hawo tura ma kayan hmm? ni da Allah ba ka guri kin gani ko abin da kake ga ni eh, na gani wallahi da ma ni dan kai da ma ku da tawa da ke ayan mutane wa alaikum salam ina ina uwa gagara take ba ka to wallahi tallahi hajji na ma yayi sanyi wallahi amma yanda na taho a fusace wallahi tallahi da na ga yarinya ce ɗan ta billahi la ilaha illa wa da suna kitin wallahi da sai na kike ta da bayi wallahi wai kamar ni wai ɗan nan gagarwa idube ne ice min tun ni ce tun ice miki tun a ce ke ke ce masu tun eh, wallahi ke ce tun wallahi ma na ce miki tun tun waye ne sai na ci ubansa la ila ya'yan mu ai mu ma mana

wannan rigimar da ta samu a gidan duniya Yawa. Yawa. aka jiya ina gida ai an ce kina kira ni ina cikin malazi na'am sai ga yaro eh yace da ni ai kaka tana kira ni shi kina bara an kare ma yanzu haka ne yanzu na zo wallahi yaron nan gagari eh, gagari amma na samu labarin ka ba wurin ka ba cikin mutane da yawa na'am an ce kai duk an da ya gagari iyayensa, ko ya eh. gagari kakanni sun shakka sun aka kashi wurin ka Allah ina da dabbar da shi kare kuwa ina da dabbar da shi ko ba kuma yau saboda na sa ran za ka zo na daure ina tabbatar miki yaro ko ya fice da shi danki ni ne maganin sa to ga yanzu yana yana da ko da ba ce dan gani mutuna ce kawai na ce kawai a wannan misali ne nake maka mutum ne waje waje na koyar maka da gidan shi sai zai gyaru zai gyaru bare kuma yaro mutum to ai ba ko ba yana ina eh! eh! eh! yawo da yau ya kai na shirya dubu bare kai na shirya da dubu bare kai sai ya rika gabas zai ma kudu da arewa babu wanda bai sanni ba duk rashin koyi da kake yi daga yau ka daina ce ne amu ba za ka ce ba? Eh. haka za da ka ta da ta ba ka sanni ba ne ba wai ba ka sanni ba zan tambaye ka ba ka sanni ba ba ka taba jin labari na ba gogo a haɗu man kayan sai zan tafi ni ne maganin sa ni ne maganin sa a haɗo shi a kwanci Wanda ka gaskiya mutumin kirki na ji daɗi wallahi na san duk inda na je makaranta in dai kana nan makaranta ba za ta lalace ba a ka da ƙoƙari na ji daɗi kwarai da kwarai Allah kuma ya ƙara taimaka mana kan wannan harkar karatu a barka na biya mana wannan yaro da kuke gani wato yanzu ne kakarsa kira ni ko ta bani to amma yana da ɗan takadarki amma kamar yadda ka sani makaranta ta babu wasa ko shi ɗan ya zo nan zai biyu ko shedan ya zo nan ka san dai cewar an kawo gagarin yara na kifi tamanin kuma sun zo sun kuma wani su sun zama hadazai akwai da dama wanda su mawa a jiki ina aminu da Allah ka ci da ka sai wannan yaran daki da aje kayanka yawa sai ku daki in kun sai ku damu to a ci gaba da karatu ba sai inda za mu ba wallahi ni ba za mu ba ka san halin malam ni ma da na ce ba ni ba amma gaskiya ni zan yi shi ba farkon zuwan ce gajiya ya je ce za ki in za ka zo mutum in ba za ka ba to ba ran fara kun ga ku fito Thank you. gobe ba kalli abincin da muka samu kalai shi ba ai ta ga irin ta mun cinye ma naman daga hanya kuma la la kalli wata a sama da rana na kaba ha haba na yana ina da ganki ina jin yana Thank you. kai kai da da da wallahi mala da ta ga ma ga ga kawo ma wasu ga wasu ga ko in da wani kawo ga wasu ne wasu ga ya yake ga ba a ga har ya ce ga a ga da za ku koya mata ga gaba ga ne ga abinci ga yake ga da ga malam ga buka samu abincin kana nufin ga warin ke kwata ga rasu ga hannunka ga mun ga wani ya karɓa a hannun ga ka ga ka ga ga ka ga ka ga ka ga dama na gani maka kula da yau ba sannan ka ji nisa ya fi haka ta fi kaman wuri ta fi kaman wuri ta fi abin kirki dama ake zuwa ta ji ina ma idan kuma za su koya ma wata ake da ba da ba da ba da ita ce wani kar yarda yawwa duk lokacin da za su za su tsananta maka lokacin da kuma yanzu duk idan kuma da duk wanda ya zo duk wanda ya taba ka ka zo ka gaya mun ka ji ko ka zo ka gaya mun zama haka ake sai da na hakika yaran na ka fara ka fara yin ladabi to ai na ji daɗin karɓo ka wallahi na ji daɗin karɓo ka hakika Allah ya ma albarka ka ji ko Allah ya ba mu hakka makaranta in Allah ya zuwa da sai ka haddace Qur'ani kwarai kuwa hadin za ka ba sai ta Allah yawwa ka bi kuna ドラのコンテスト、ドラのコンテスト。 我从不要讲过，我讲。 wani majalar mutane a yi duk yayin da aka ce wani ya mutu ai ba sake na kirki kamar ka sai ne ku tankwasa ai duk da ka take karewa ko ba ka yanda ba wala haka ne ka bara a kawo ko ne eh, ko da ana ga na ne da hanci ya zuwa da yanzu mutane na ga ne ai aka lala ne ta cikin yana karuna mutum a wani da rubuta yauwa yau ƙaryar mara ta kare ake ta yi ka gani ai makaranta ta ba wasa ai ba wasa ai ko da shi ya zo na makaranta ta sai ya miƙe ya zan mutum sha Allah ai an Allah ne lamar ka san abin kyau na mutanen birni ba yawa gare shi sai dai kyau ba ku yawa gare sai dai kyau ya gida ya kuma damuna ai na fi kai ne ma aiki ai akarar wato wannan dai lokaci eh, sai dai alhamdulillah abu da zamu a sai godiya ga Allah ai sai godiya ai da Allah na da ka san wannan lamari ni ka san lokaci ina hawa ya harka ji da sai na da da zuwan ai mutum ne wani ala yanzu ne ke yanka rabuwa a gidan nan ga gobe yanka alhamdulillah ka san lokacin da zo nan bai da gobe na ya gaba na gaba da dinga roƙa masa Allah yanzu jirgin sa bakwai Na. to duk abin da nake so yi mun yake ai shi zan shi wannan ala ta ne ke wata ai Allah ya hore mu Allah ta da lamarin na'am ba da na ga gani ai na kira gagara ma shi ne ga da yayi ta ka san halin kolo ah, da za ka tuke wani wuri yana gara da Na. ka san ce dan ba ya san kolo ko da zai yi gara sai ai ina kan ina kashe mutum <laughs> shi ke da hira gani ya samu galaba eh kware kware kware da ya je kamar da ya kai daga karatu zai ga shi abin mm, da ya samu kuɗi na'am da ya alhamdulillah alhamdulillah mm. masha Allah kai gidan lafiya alhamdulillah <laughs>

yake dan yake da kula da makarantar kai shi da in ma zan zai su ba na ba na yin makaranta ta to mu zan zo da in samu ta zabi lafiya sai ya ma duk inda zai je in zai shekara da zan zo in samu makaranta lafiya lafiya aga haka ne yake ne biya a ga yin da kowa na da kun zo kowa da abin zo ko da yake ba haka bane mu kanmu yanzu da muka je kawai muka ci abincin nan da yake ba mun dade rabon mu da shi sai mu cikin baya dan wani abu ne eh wata ya dan bani ka ciwo ya kada abu kuma wancan wala ta mutane ta ya ai ji mutane a ciki sai mutane kunso a baka ai kunne wata ce ne kawai dan zo ai wannan ya buƙar kun kana gani eh ce ta maka ta ta ta ku nuna mu kawai haka ta akwai wani kula wajen ne alai alai danko ba yan wasu ga hisan ma yana yi alai danko ga yaro ga ma ba kuna na kai dan makasa aiki ne ba kwarai da gaskiya kwarai da gaskiya malam bala malam bala ina jin wato a yanzu bai saba cin abinci birni ba shine ya sanya dole ya dama canjin yanayin abinci na kawo haka ɗan da ya ciki dole in kasu za ka cikin kayi wani da ba ma shi kuma ga ɗan tafiyar da ya ja yunwa da ɗan dama in sai wanda abin da yake ji da wani abu da ya ila ina buta Why are you wa a aminu ai ga wani bature can kowa ai za a zuwa ya wata can kai kana ji kana da gawani kai kai wa kan wa ka ha hausa a jiki kawai ai dama ko haka suke yi kai hmm? kawai zan dai kun ga ko fara zagin shaka kun ɗauka kaɗai na ya an yi a najeriya a ƙarshe kuma a najeriya a najeriya a cikin yaran mai za za yi tasowa kuma ga shi suna ta yawo a kawai Thank you. ji kana gani manyan kawai kuna nan kuma kuma da su kuma yara kana zo su raba su sai waye ya kawo rediyon wani kudu malami ba yi sani ba waye wane ne wane ne sai ke yana ji wani kai wane ya kawo rediyon kai ne ba ba bula da kamanin zan ma idan ba kamana ba ka faɗa kwale kai ne ko ya ga shi kin da ina ga yaron nan yaron nan ga gani ina ga ni kai da duk a makaranta ta na ga ta ga gani mutane ga gare ta ta ta har gaba na take kai mun abubuwa tana da dama na gane to amma ni na sun sake zan dauka to da na ga ta sake na ka na kawo ka domin ka gyaro wurin nan amma na ga ala ba ma su kuke gyaro ba makaranta su kuke kalata gaba daya 前に抱いてた右抱き信号に来い右抱き信号に朝が会えないえ em em em, em được lên kejadian lain semua kan ya bang sama aja dia lengkar itu lah itu lah Apa tahu? ba a kan tarbiyya a makarantarsa amma ko na rasa ilimin da duk mutumin da aka kawo makarantar ne ya wannan tarbiyya ko daya ko daya ko ki dan yi ya san ya san abin da yake amma su kun ku wannan ni na kun da shi ai bayan nasiha akwai wuta da ni zan ta haka ko kuma tun yanzu yake magana Ninavikuletea nawa ekiyamanga ngakinata nkoleki okamukolekeraddala ngaokumukubaleeta okubona kutimukoninatendekeiro okakukubamu kakiraba za nan za a ba Allah 我讲的是大英雄，我讲的是大英雄。我讲的是大英雄，英雄不凡，我要做我佛山的保家山，保家门，保四方。我讲的是大英雄，我讲的是大英雄。 I والله لا Thank you. kokari da kai ko bai ja ba da ni kai haka ake ya mu tsaye kai a ke to kuma Thank you. alhamdulillah samun ta lokacin da na je na samo ruwa na da wahala tana zuwa ka bar mu Ya gida, gida, gida, alhamdulillah. yanzu ya kuke cikin ga shi nan ya kullum a kamun kaya haka abin ya ishe ni na ba malami dan nan ya tafi da shi mana malami ne babban malami duk sai mun gagara ba dauke shi Allah ya kuri yaro nan ya zauna shi Allah dan nan komai mun da shi aure shi ne nan aka da aka da sabon na zama cin jini amma da aka dauke shi yaro nan malami ne ya komai mun da shi yanzu dai ga shi a cikin wani ya zo shi a yayi nan wani ya zo ya ce ne

của Việt Nam mình này đóng là cái cơ sở này bao giờ cái chỗ đó bao giờ đã ra đó các cái phải mà ra đó cái cái phần đó đâu có thấy cái nào cái này ra là mình ra tại vì nó là chủ à ba số à ba cái đường phần ra làm bắt chủ này nó là cái khai chi đấy là cái mình ra đâu có có cái đó mà lo cewa ya da mu raya ka kai ganin a a ma zan je zan je da ita ya ya ciyo beautiful da ta da ya allura ne wannan an ce ba wani yaro kuma ya musu cikin mulki wanda na kamata ne ma ce kuma ya ka allura kuma nan ogo na ta ji cikin ne ciwo Oh,

murtijin na roba ne saboda Allah za ka rika ɗauka tana wasa da shi ta sani hannu gudu Thank you. musulun a'a na gar manyan duniya daga na kuma ya makaranta ko ba ne bane wallahi an taso an taso ku ne eh. ya malu ku ya ku kuna wanda zo ka tabbata ina zuwa kaji zauna a nan ina zuwa zan zan zan dawo ah. Salamu alaikum. Na uwa da yanki za ku a biya ne. Kai, ina wani uwa da Ta je ruwa amma ya ce ruwan da Uwan jiya tun da nake kawo mai wanki da guga, da taɓa min wulaƙancin ma ne zan ce kenan. yanzu bikin kenan a ce ayi ba ni to ba ran ɗauka je na goge da kaina dama ni ma ai gwalli ne wajen na ga kayan biki dai haka na uwaliya kuma ya yi fito wajen guga da ba ke ɗan goge mu da rikin tashi kuma sanni ban sani ba ne ba sanni ilaha illallah kai ayyo allah bana ayyo allah bana kai la Allah kai yaran nan sai na ga ko an gidan uban waye wannan kai waye waye ka duba keke ne ne ya lalace don Allah don Allah ai tuwon burki ya shiri tuwon burki tuwon burki kace ba da ba kuwa ta samu shi bana ka da duba da duba mutu gadi ya lodi mutu gadi to kan mu ka ga mara kuni ne da uban waye tsaya ka ga ce mu kai ina zuwa ina zuwa dan banzan yaro mana kire kire uban waye ya maka wannan kai daurin kai za ka mun dan ubanka kaka ina ne hanyar gidanku kaka aljihu kana dan iskanci daga sun kalli mutum sai kire mu jama'a ya fi so ya lalata mana kitan nan fa ya ai baba mutu da da rawayi hankali kar karka farka mu jigai au sun ya manta gidan sun sa ba dukan wasa ne masa ba ina zuwa kaga na muka yanzu yanzu ko wannan abin ma yake kai kai ya ake ya ake ya ake kware shi ne gani kai nawa da shi za zance da shi zance eh ga kuma hau ga kuma agogo daga na je in gaya ma ai lamarin ya ina zuwa mana yi wa gaggawa ke mu haba hau mu ina zuwa Allah amma fa na bugu na maka na bugu dan nan ku ne kake cikin a'a ba za ka mun taurin kyau ba kaga kuro kaga hauka kaga ni ba sai hankali ina zuwa ba tun yau kake mun wannan abu ba kaga wannan ni zan wannan na bugu ba na bugu na ce maka na bugu don Allah ka zo ka duba na bugu eh ba ne ba hankali ne karka ya zama riga ya wasu iri biya nauyi ya gare su amfani ne ba zuga da kaba wallahi sai sun sun sun da kilo ne wallahi sai sun sun sun da ke lazar zai ba shi ne ba ito ba wallahi sai sun sun da kilo ne wallahi sai sun sun nan ne gidan ku ba kai ka san gidan ba ba kai za gaya mun ba ko ba nan din bane ne ka kawo mu a nan ne gidan amma bari mu kaje gidan mu a can a ina a can wajen a ba za ka mun kaje gidan ba ga guri in ba ka da hankali sai ka ce a ce muka ne idan amar fili zo Allah ka samu ki a zan ga mu ka ga muka ajiye ana aiwa wanda zai dauka kuma aka dauke wannan ba ruwanka ba ko fa gonan ya da Allah zai ki sallama da asuwa don Allah ce baki dai kusa ne wallahi da kasan dan gumi Allah na wallahi wanda yake ga maki ya ba agogo ne yan munni wai karfe nawa don ta tabbata tambaya a yi biyar da rabi da kwata dai ko da da ma ba ka ganewa kwata ba je kai wata uka ko wannan za ka fito ne ko ba za ta fito ba kai da mutumin da su kuna ta wuce kiji ne kana magana wallahi kiji ne kana magana wallahi kasa kasa a ya na launi. na gida ya gida to yau dai Allah ya sa mun dole kuma wallahi wannan dan uku taurayi ne kyakkyawa taurayi ne mai hankali don wallahi idan kika rasa wannan sun yi asara shi ma in ya rufa ke asara ai ba saboda ni na san shi na san shi a fafa kaunar da nake wannan na Allah ne kawai ya sani ai wannan ba sai ta ba ina son ta ta so mun take kamar mai ya ce magana ma kasan kunya ce da ita ka matsanta mata to kin ga wannan dai magana duk ba wai abun nan bane kan ku nake yi wallahi yaya wai rake kake ta ce magana ta fa haba magana ta fa ta ansa wuraren kuwa kan wulaƙanci wulaƙanci za ta mun nake magana ta faɗa ta ansa kana yi hmm? tun da ta ansa ba ku ina saboda kin san mu ba wai ne ta yawwa ke ki gaya mana gaskiya kuma wannan wannan abubuwa dama dai na san dai magana ba ta wuce ko kuwa ne na ɗauka yanzu yanzu ke na gama ina ganin yanzu dai aljihun na ne sai dai na zo da shi to ni da kuɗin maka ne a jikina sai na zo ba ki amfani da kuɗin ba ki ba ki amfani da kuɗin maka kuɗin sai to ya Allah ya kai mu ya ya da a ayi magana yanzu kawai abin da za a yi da magana aure mu ba harkar mu ba ta wasa ba daga da na zuwa Thank you. ka dogara kaf yo in ban sa ba ma tsaya anan wallahi sai mu zarce ciki wallahi ko taba shi ba ko taba shi ba nan ba wallahi tun tun nake ga ma ka kafa to ba da burki muka je muka ajiye shi ne waye ta burkin nan ne waye ya taba hmm? muki gadin gaba za ta taba do Allah muki gadi na gaba auto ya ta bata ni za ta ci ai ka riga ta riga kuma ka ci a ne nake sai mu ma ai da kake a baya kai da nake gaya ma ka sa kafa ka sa kafa ka kina saka kafa tun yau ke nake cewa ka sa kafa ka a gaba sai ka sa a waya hmm? kana fada da bata ne ko da biyu ne sai ka yi kuma hau mu na kina hau ko ina ina ina lokacin da muka so birkin nan kai na yi to wani dan banza ne ya kwance mana birkin ko ma wa ne ne 还耽不他了？ 哦。 ka za mu ta sabuwa yau a ta yake wani ta ce suke da kuma yana kyau saboda mun yi da kuma ɗan wasanni kuma da haka a yi cewa neman abinci kuma kana mana irin wani abu haka da hankalin mutane ba yi kuma sai naira ga sun kawo ba a dama ne da naira biyar mu a da da iyaye mu ke ƙara ƙasa yi a matsayin sun mai yi naira biyar kama da ba ta ya ci ya shafi mu duniya kuma sai kana kawo naira na baka a za ka yi ɗan irin wani abu na su kuma su ke yana ta su ne kawai za ka ba ba wani da yara in ya tashi daga kawai taɓa shiga ko ba kan zai magana ce masara da ni na rike masara wannan yaron da mutum yana kudin gidan ta yana zuwa haka arziki da kuma yaron da mutum ya ba ta Allah ya ya a ya ake ba na ko koma mu koma kuma gobe kuma dawa yanzu ba haka ba baban gagara shi nake so ya gani ya ko ba haka yi ya da ni zamani Allah samu wani iri dole sai ana haƙuri duk abin da ya maka sai ma sai ka tunani ba amma ba ka da shi za ka yi ba dole mutum ya kamfura da shi to amma a zahiri ba zan yi ya za a ce yaro ƙanƙanin da shi cutar lokacin lillar duka ku kama shi ku daka musu nan duka sai a fito mu ga duk abin da ke faru saurari kashi na biyu don ganin yadda gagare